ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ta la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wa taqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqībā يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في الله السلام عليكم assalamu الله wa السلام wa الله bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa rayuwar ku albarka wani bawan Allah ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu hamsin wani bawan Allah naira dubu hamsin wani bawan Allah naira dubu ishirin wani bawan Allah naira dubu ishirin wani bawan Allah naira dubu ishirin ya Allah duk da basu faɗi sunansu ba ka san su Allah kai wa rayuwarsu albarka kai wa dukiyarsu albarka ka tara zuri'arsu akwai Ibrahim ya aiko marayu da naira dubu ishirin wani bawan Allah dubu ishirin Salihu Suleiman naira dubu ishirin Nafisa Bello naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu goma Ahmad Lawan naira Ahmad Liman naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu goma Muhammad Mubarak Haladu naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu tara garba Usman naira dubu daya Dauda Awwal naira dubu uku Ibrahim Yahuza Adam naira dubu daya muhammad bashir alarama naira dubu goma kun ji wani alarama ga alarama ga taimakon marayu ismail saminu naira dubu biyu ahmad isyaku naira ɗari tara da talatin da uku umar salisu naira dubu biyu abba a naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu uku jamila sank naira ɗari biyar aliyu umar naira ɗari takwas lawal isa naira dubu ɗaya muktar buba naira dubu biyu abdulji naira dubu ɗaya kadimu nasiru naira ɗari biyar hawa muhammad naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya da ɗari biyar ya allah duka wa'annan bayi naka da suka ba da gudunmuwar marayu allah ka saka musu da alkhairi kai wa zuri'arsu albarka kai wa iyayensu albarka in suna raye in sun riga maka lullube su da rahamarka ya allah akwai abdul harisu naira ɗari biyar muhammad kabir iro naira dubu biyu sai suleiman salmanu hassan naira dubu biyar sai wasu bayan allah su takwas sun ba marayu gudunmuwar naira dubu arba'in wasu bayan Allah su 21 sun ba marayu gudunmuwan naira 42 wasu bayan Allah su 19 sun ba marayu gudunmuwan naira 19 sai Ahmad Sabo 3000 Awal Muhammad naira 2000 Bello Abdullahi naira 1000 Usman eh, Noaddin naira 5000 Umar Sa'adu naira 2000 wani bawan Allah 5000 wasu bayan Allah su tara sun ba marayu naira 4500 wasu bayan Allah su hudu sun ba marayu 4000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 3000 sai kuma maryam shehu naira dubu biyu sai malam aminu bello naira dubu biyu sai wasu bayan allah su bakwai sun ba marayu dubu goma sha hudu asiya kabir naira dubu biyu baba naira dubu goma sai baban ali naira dubu biyar wasu bayan allah su uku sun ba marayu dubu uku sai ahmad alhaji audu naira dubu biyar muhammad mubarak haladu naira dubu goma hadiza binyamin naira dubu goma dahiru aliyu naira dubu biyar musa haruna kala ya ba marayu gudunmuwan naira dubu biyu sai murja abubakar naira dubu uku abdulrashid wada naira dubu daya fatima umar naira dubu biyu faruk usman dubu daya dari biyar suleiman a balarabe dubu biyu abubakar naira dubu daya dari biyar wani bawan allah ya ba marayu gudunmuwar naira dubu ishirin da biyu da dari biyar jimlar gudunmuwar da aka ba marayu naira dubu dari biyar da sittin da biyar da naira dari bakwai da talatin da uku ya allah waɗannan bayan allah da suka tallafa wa marayu ya Allah kai wa rayuwarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka kai wa dukiyarsu albarka <clears throat> ka tsare su daga kowane sharri ya Allah muna roƙonka mu da su gaba ɗaya Allah ka sami makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna ta firdausi ranar tashin alkiyama akawun ɗin marayu office welfare committee jibius kaduna state akawun nomba 00116081115 banki stanbic ibtc bank ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa rayu marayu Allah zai yaye mana waɗannan bala'o'i da muke da su a cikin wannan ƙasa ya Allah wannan musifa da ka jarrabi al'umma da ita Allah ka kawo mana ƙarshen ta ya zuwa yanzu waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya adadin su ya kai wajen mutum miliyan uku ya haura miliyan uku ma zuwa yanzu kenan yanzu ana magana miliyan hudu adadin waɗanda suka kamu daga wannan cuta Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu yanzu a yanzu a nan najeriya adadin waɗanda suka kamu su ma sun kai ga haura mutum dubu biyu waɗanda suka kamu da wannan ciwo allah ka tsare mu ka tsare mana al'ummar mu allah ka tsare mu ka tsare mana al'ummar mu abin yana ta karuwa yanzu najeriya je ana magana wajen mutum dubu biyu da ɗari tara da wani abu ana magana wajen mutum dubu uku waɗanda suka kamu sannan ga mace-mace da ake ta yi bisa dalilai da dama ba ma dalilan coronavirus kawai ba yau za ka ji ba wani gobe ka ji ba wani jiya nake samun labaran wasu rashe-rashe da muka yi a kano akwai dr habibu gwarzo dattijon sunna ya kara rayuwarsa yi na yi wa sunna hidima allah ya karbe shi allah ya gafarta masa allah ya lullube kamarinsa da rahama akwai tsohon ciyaman namu na wukin kwamiti alhaji dallami shi ma allah ya karbe shi a cikin ramadan din nan akwai shugaba tukur isa akwai kannansa guda biyu a kano ɗaya namiji ɗaya mace dukansu allah maɗaukin sarki ya karbe rayuwarsu akwai wani abin nan farfesu eh, gina dr hassan gwarzo shi ma allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi allah ka gafarta musu gaba ɗaya allah ka lullube su da rama sannan allah ma ya ce ajiyar nan ma makwabtansa guda biyu kwanaki akwai makwabtansa da suka rasu to banda waɗancan ajiyar nan ma makwabtansa guda biyu allah ya karɓi rayuwarsu allah ya gafarta musu gaba ɗaya in mu ta zo allah ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada na'am allah ma ina muka kwana <clears throat> قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين akwai shedaru da suka yada ya cewa shi ma shugaba Sheikh Abdullahi Balalo Allah ya karbi rayuwarsa shugaba na nan lafiyar sa kalwa yana suhu yana bude baki labarin ba gaskiya bane Allah ka kara tsare mana shugaba Allah ka kara masa tsawon rayuwa cikin sunna da rufin asiri da arziki da wadata da imani na'am shedan ya ce ba zai sujada ba ya faɗi hujjojinsu wanda babu wata hujja ta wanda ba wata ba ta a ciki Ta yanzu Allah zai masa hukunci tunda an riga an bashi damar ya kare kansa Ƙala sai Allah ya ce fa habid minha to sauka daga cikin aljanna fita daga cikin aljanna kalmar ihbad wato tana nuna bayan ka bar aljannar inda za ka koma yana ƙasa da inda ka baro inda ka baro ne sama yanzu ina za ka wo ƙasa za ka wo shi ne fahabitu Ha. ita kalmar fahabit ɗin tana nuna ƙasa aka wo da shi ɗan Allah ya ce fama ya kunu laka an ta takabbara fiha bai kasancewa a gare ka bai dacewa a gare ka ka yi girman kai kuma kana zaune a gidan aljanna wannan shi zai na maka duk mai girman kai bai zama aljanna saboda Allah ya ce fa ma yakunu laka an ta takabbara fiha bai dacewa ko kaɗan a gare ka ka girman kai alhali kana wuri mai kima kana wuri mai daraja kana aljanna kana sama wuri mai daraja kana tare da mala'ikun Allah sannan kuma ka ce za ka girman kai nan ba wuri masu girman kai ne. shine fa ma yakunu laka an takabbara fiha Allah yace fakhruj fita innaka mina sagirin kai kana cikin kaskantattu wannan shine bala'i na farko da ke samu mai girman kai duk mai girman kai sai Allah ya kaskantar da shi sai Allah ya mai da shi ba kowa ba dama me yasa shi girman kai neman girma sai an yadda ba kamar shi shine babba to Allah sai ya mai sakamako da kishiyar abin da yake nema me ya nema girma to Allah sai ya bashi opposite na girma me Allah zai bashi sai Allah ya bashi kaskanci da wulakanci wannan ka'ida ce shi sa Allah madaukakin sarki Allah rama a cikin suratul ghafir ah. yace innal ladina yujadiluna fi ayati llahi ghayri sultanin atahum innal ladina yujadiluna fi ayati llahi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير الله يقول إن الذين يجادلون في آيات الله للي وأن نسك جاية أتكين آيوين الله بغير سلطان أتاهم لو تخجى وشتزوم سبا الله يقول إن في صدورهم إلا كبرهم ba komai ne a cikin zuciyarsu ba sai girman kai inji Allah neman girma sai an yadda ba kamar su Allah ya ce to wannan girman da suke nema ma mahun bi balighi har abada ni kuma Allah ba zan yadda su same shi ba saboda aka yin maka neman girma yasa ka girman kai to Allah madaukin sarki ce wannan girman da kake nema ba za ka taba samu wannan girman ba a wulakanci da kaskanci za ka kara rayuwarka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala ya hashirul mutakabbirina yawmal qiyama ala ahqari surati Allah zai tada masu girman kai a ranar tashin alƙiyama a sura mafi kankanci sura mafi abirinwa Allah zai tada masu girman kai a ranar tashin alƙiyama za a tada mai girman kai a ranar tashin alƙiyama bai kai kiyashi girma ba haka za a tada shi saboda mai za a tada shi saboda a rinka mutane su rinka tattaka shi in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ga masa girman kai ba to da ake wannan ribibin da wannan gudun da wannan rudududin to shi ta kansa ake takawa tun da ya kirkiro kansa girman kai a duniya Allah sai mai da shi dan kankani a lahira yadda mutane za su rinka taka shi talaka ya taka shi shi yana jin babba ne to yanzu na ya taka shi talak mai tattasai ya taka shi dan acaba ya taka shi Ɗan agwagwa da buje ya taka shi dan albasa ya taka shi baduku ya taka shi dan dako ya haka za a ta taka matsayaci a filin alkiyama saboda girman kan da ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama yubagiruhum ilan nasi fi duniya. kamar yadda Allah zai sa kiyayyar mai girman kai a zukatan mutane a duniya duk mai girman kai sai Allah ya sa mutane su tsare shi kuma abin da yake faruwa kenan aikace in dai mutum mutakabbiri ne za ga mutane ba sa kaunin shi da ya magana ce kai Allah ku rabu da shi wannan dan girman kai mutane za su ji ba sa san shi kenan girman da yake nema ya samu bai samu girman ba shi yasa malamai suka ce girman kai kamar antena ne irin dogon karfen nan da masu communication din suke kafawa idan mutum ya hau kan dogon karfen nan can sama in ya leko kasa yake ganin mutane yan kanana kanana to haka mai girman kai yake ganin mutane yana ganin kowa ba kowa bane hmm. shi shi kadai ne mutum shi kadai ya cika to amma su ma mutanen daga nan kasa in suka daga kai ya suke hango shi sai su hango shi kamar tantabara to ya samu matsala to su ma mutanen haka suke gari shi to shi girman kai musifar girman kai da bala'insa na farko shi ne girman da kake son ba zai samu ba hmm. ah? man tawaba rafa'a kullah wa man takabbara wa ba'a kullah wanda ya tawali'u sai Allah ya ɗaukaka shi wanda ya girman kai kuma Allah sai ruguza lamarinsa gaba daya Allah ka tsare mu da bala'in girman kai bala'in girman kai na farko da yake samun bawa kenan bala'i na biyu da ke samun mai girman kai yadda mutane suka tsare shi dinnan to haka kuma Allah zai tsare shi ai bala'i ya gama karewa Allah ya kika ko uwar ka ce dan ladiban kauna ka ai ka samu matsala balle Allah dai halice ka ko mahaifinka ya kalle ka ya ce dan asabe ka gari ni na haife ka amma Allah ya sani ban kaunarsa dala ya kamata kai bacci a wannan daren ya kamata kai bacci balle Allah Allah da kansa ya ce bai san mai girman kai bai kaune shi suratul nahl al-rama Allah ya ce la jarama anna Allah ya alamu ma yusiruna الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين الله يتي لا جرم تبس أن الله يعلم ما يسرون Allah ya san abin da suke boyewa wato suke boyewa ma yi ulinu da abin da suke bayyanawa duk abin da ba yi ke boyewa da bayyanawa Allah ya ce ya san shi amma sai Allah ya ce to ku saurara ku ce innahu lalle shi Allah sai da aka kawo tauhidi Allah ya ce la yuhibbul mustakbirin bai san masu girman kai duk inda mai girman kai yake Allah ya ce a gaya maka Allah bai san ka Allah bai kaunarka in duk duniya sun so ka Allah ya ki ka nawa ka samu ba riba da ka samu asara wannan bala'i kadai ya isa yasa dan adam yana da hankali a girman kai to ba nan bala'i ya tsaya ba annabawan Allah ne tsari suke da mai girman kai shine bala'i na uku mutane su kika Allah bai san ka annaba ko suna cewa a'udhu billahi da kai wace irin lalacewa ne wannan wani irin bala'i ne wannan ya za mu gane wannan wa qala musa inni ustu bi rabbi wa wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa qala musa annabi musa yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum lalle ni a matsayina na annabin Allah ina neman tsari a wajen Allah ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin daga dukkan mai girman kai annabin Allah yake cewa yana neman tsari a wajen ubangiji ya tsare shi daga wa daga dukkan mutakabbir dukkan wani mai girman kai sai Allah ka gafarta mana la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar karshe girman kai yana daga alamar rashin imani da ranar tashi alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu to ba nan bala'in girman kai ya tsaya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu da khalar janna duk wanda kalmar sa ta karshe zai bar duniya ta zama la ilaha illallahu zai shiga aljanna kenan kowa abin da yake buri shine in zai mutu ya cika da wata kalma ya cika da kalmar shahada shi yasa mara lafiya in yana kwance bai da lafiya ake so a rinka masa talqini da kalmar shahada menene talqini malamai su yi magana biyu wasu malamai suka ce za a ce masa ka ce la ilaha illallah akwai wasu asar da suka tabbatar da haka za a ce masa ka ce qul la ilaha illallah <clears throat> qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wasu malamai suka ce a a wajen tarkini ba ce masa za a aikace ba Don lokaci na mai da shedan kar kuna nan kuna ce masa ya ce la ilaha illallah shedan da ce masa ka ce ka burci. wajen ya ce wa shedan na ki ku ku dauka da ku yake cewa ba zai ce la'ila ilaha ba shi kuma hali da wa yake da shedan yake ba zai kafurce ba sai ku dauka yayi mummunar cikawa maimakon ku wannan ku rinka maimaita la ilaha illallah kawai a gaban shi ku rinka maimaita la ilaha illallah kawai sai a rinka cewa la ilaha illallah in aka maimaita sau ɗaya sai busi a bari in aka yi sa ya cafka ya faɗa to bukata ta biya in bai cafka ya faɗa ba in an dan ƙara daɗewa kuma sai a sake mai ha sai a sake maimaitawa dan ba za ka yi faɗa ba sai Allah ya so ka da alkhairi hmm. in Allah ya so ka da alkhairi akwai matar da ana kokarin mata talqinin la ilaha illallah ana ke ce la ilaha illallah ita kuma yar sauraron yawan kallo da sauraron indian film ne ana ke ce ki la ilaha illallah ita kuma tana hoti ho hoti ho ita kuma wakar hoti ho take a lokaci saboda hoti ho ta zauna a zuciyarsa ba la ilaha illallah ce ta zauna a zuciyarsa ba to duk mai girman kai da wuya ya iya cikawa da la ilaha illallah da wahala alarama shi yasa a cikin suratul safati Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun Allah ya ce innahum lalle su kanu sun kasance iza qila lahum la ilaha illallah aka ce musu la ilaha illallah yastakbiruna sai su rinka yin girman kai ba za su faɗi ta ba to duk wanda ya ƙara rayuwarsa da girman kai ko mutuwa ya zo zai aka ce masa la ilaha illallah ba zai faɗa la ilaha illallah Allah ka samu cika da la ilaha illallah wannan bala'i na hudu da ke samu mai girman kai kenan bala'in ya kare akwai saura duk mai girman kai to saƙon Allah da ke cikin ƙur'ani ma Allah ba zai bace fahimta ba in ka ja mai aya ma ba zai gane ba ka ce mai ƙalan lahu duk bayanin da za ka masa a ƙur'ani sai Allah ya toshe basira sai zama da ƙiƙi ku ta jan aya amma ba zai fahimci inda aka taso ko ina aka nufa ba Allah ya ce sa'asrifu an ayatiya سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق الله يتي زن كود آيوينا زن كود فهمتر آيوينا زن جو يد فهمتر آيوينا daga suwa allazi ne ya takabbaru na fil ardu bighairi alhaq waɗannan da suke girin ban kai a cikin ƙasa ba bisa haƙi ba Allah ya ce zan kauda fahimtar ayoyina daga gari. zai zama duk ayat da aka ja mashi ma ba ta tasiri kaga wannan ba sai an ce maka dan wuta bane abin da ya saura kawai a ce maka nan ba ne a wutar jahannama Allah ya ce a sanadiyar haka wa in yarau sabila rushdi la yatakizuhu sabila wa in yarau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa in yaraw kullu ayati ku jo ta magana da za su ga kowace irin aya in ji Allah la yuminu biha ba za su imani da ita ba saboda sakamakon girman kai wa in yaro sabilar rushdi in suka ga hanyar shirya la ya take zuhu sabila ba za su rike ta a matsayin hanyar da za a bi ba wa in yaro sabilar gayi amma idan suka ga hanya ta bata ya take zuhu sabila to wannan hanyar ita ce za su rike gangan a matsayin hanya shi ya sa mai girman kai bai iya karban kuskuren shi duk ɓanɓarmar da mai girman kai yayi wai ya fito ya ce na yi kuskure wallahi ba zai iya ko maluman nan da da suka fada bala'in girman kai suke fiye mutane ma a cikin gari mutum ya ma kaji kamar a kama shi a kai shi gidan mahaukata da girman kai ya ratsa zuciyarsu kun taba jin sun fito sun ce mun yi kuskure in duk duniya za su haɗu su ce kuskure ka yi to wallahi ba zai ansa ba kuma in za a shekara ɗari sai dai a tafi a haka bala'i girman kai ke wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaro sabila rushidi la yattakizuhu sabila wa in yaro sabila gayyi yattakizuhu sabila dukkan mutakabbiri babban matsalarsa ta farko shine ba zai taba karɓar kuskurensa ba duk abin da ya kawai dole ku yadda daidai ne a tafi a haka kuma ko da shi da kansa fa ya gano abin da ya kuskure yayi maganar nan da ya faɗa ɓanɓar ma yayi kuskure yayi ya gano ɗin da kanshi to ba zai iya zuwa ya ce na yi kuskure na gyara ba ba zai taɓa yadda ba ba zai yi ba kenan ya yadda ya yi kuskure kenan ya koma baya kamar shi a dole sai dai a bata haka ku ta kallon da ita har a shekara ɗari yana nan dai ba zai taɓa janyewa Allah ka raba mu da girman kai girman kai bala'i ne to ku saurara ku ji ku bayan Allah duk mai girman kai bala'i na bakwai da zai same shi shine makomarsa wutar jahannama idan ranar tashin alkiyama motar da ta kwashi yan wuta aka yi wa motar yan wuta lodi ta yi balbela za ta je jahannama ta juye in ka san ba baka hango shi a saman motar nan ba wallahi ka kai saurin cewa bai ciki ka jira hayaki ya lafa za ka hange shi jira hayaki ya lafa za ka hange shi akan motar Allah ya ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadabu ala Allahi wujuhum muswadda sunatu zubur taral ladina kadabu ala wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama taral ladina kadabu ala Allahi za ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuskar su baki kirin inji Allah sai Allah ya ce alaysa fi jahannama yanzu ashe ba mutane da a cikin wutar jahannama ba masu wamma ko ba ne da mutakabbiri na ga masu girman kai ashe jahannama ba za ta iya kwashe duk mutakabbiran da suke duniya ba wallahi akwai fili wadatacce a jahannama da duk wani mutakabbiri za ta dauke shi Allah ka raba mu da sharrin girman kai amin Allah ka raba mu da girman kai amin to ba nan zaka ji haushi ba bala'in mai girman kai da takwas duk inda mai girman kai yake kuma zai iya mutane sharri in dai mutum mai girman kai ne to za ka gaba mu ƙwararre a sharri da makirci kamar shi duk mai girman kai ga ga da abin yake amma ya tsaya ya fiki fiki ya kulla sharri kuma ya ta maimaitawa sai ya a tafi haka ka ji hatsarin mai girman kai a larama kowa ya sharri yana ganin ba matsala duk wanda ya kulla wa makirci yana ganin ba matsala bane duk mutakabbiri sai ka same shi makiri kuma saboda qur'ani cewa yi استكبارا في الأرض ومكر السيء استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يكي استكبارا في الأرض ya faɗi wasu mugayen baya ya faɗi mai ya jawo musu istikbaran fil girman kai a cikin ƙasa wa makarar sayi da kuma mummunan makirci 'yan tagwaye ne ɗan juwa ne ɗan juwai inda aka samu istigbaran fil ardi za a samu mai za a samu makarar sayyi shi yasa duk mai girman kai kuma sai ka samu mugu ne duk mai girman kai sai ka samu ya iya kulla shar Allah ka tsare muka tsara al'ummar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-kibr idan Allah ya kalli zuciyarka ya ga akwai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai ba kai ba aljanna aljanna sai dai aljanna idan jinsu Allah zai haɗa ka da ita amma ba aljanna ba aljanna kan ka shiga aljanna Allah ya ce in dai aljanna ta sace ba za ka shiga kai wannan magana ta tada hankalin sahabbai wani sahabi ya ce ya rasulullah ni ina so in sa riga mai kyau ina so in sa hula mai kyau ina so in sa takalmi mai kyau gashi kuma ka ce mai girman kai gwargwadon ƙwayar zarra wannan ya isa ya hana shi shiga aljanna to ya zan yi ni kuma ya rasu da mutumin da ke son ya sa riga mai kyau ya sa hula mai kyau ya sa takalmi mai kyau to shi kuma ya zan yi sai mazan Allah ya kalle ce ba shi ake ciwo girman kai ba ba shi me ake ciwo girman kai ba sai zo wani alhaji a angoku motarsa kwas kwas kullum ya fito kwas kwas ce ka gama masu girman nan da ake girman kan da ake magana kansu to kai kuma hasara ce ta shige ka kai kuma ka zama hasidu idan hasara manzon Allah ya ce kai ba mutum ya kwalli ya yi ado ake cewa girman kai ba me ake cewa girman kai sai annabi ba da definition bari ku ji definition din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan girman kai manzon Allah sai ce ai girman kai abu guda biyu ne na farko batarul haqq a gaya ma gaskiya ka san gaskiya aka faɗa maka amma da ta ƙi karɓa ka ƙi yadda kuma ka san gaskiya ce duk mutumin da za a gaya mashi gaskiya ya san gaskiya ce ya gane gaskiya ce amma da gangan yana ganin ya karɓi gaskiyar ya gaza ya karɓi gaskiyar yana ganin a ce ya faɗi wani ma aya za ka ja mashi da hadisi wai gani yake yi ya karɓa ya faɗi da Allah in aya ta kada ni menene laifina dan aya ta ka da ni ba ta kai ta ka da ni ba hadisi ya ka da ni hadisi ya kai ka da ni ko bai kai ka da ni ba to menene damuwa ta da ba zan karba ba saboda ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake batarul haqq ga gaskiya an gaya maka ka san gaskiya ce da gangan ka ki karba saboda kana ganin ka ban kasawa ce a wajen ka ka karba ya za a ce ba a gano wannan ba wani ne ya fara ganowa dan ne ya kaman wani wai shi ne zai zo ya ce min ba haka ba ya kaman ni za a ce min kaza kai kai ko ayi abu na biyu manzo Allah ta alaihi ce wa gamtun nas da wulakanta mutane duk mai girman kai sai ka same shi da wulakanta mutane kuma duk mai girman kai sai ka samu ba wanda ya sai ga mashi gaskiya kuma ko an gaya mai zai aiki da ita ba kai akwai wanda ba ma wani ya karba ba in za a gaya mai gaskiya ba sai an yi ta kewaye kewaye an rasa ya za a gaya mashi ba shi zai za kawo shi ba ko kana isa malamin addini ne to ni babu shakka dai kan abin da aka yi nan ba daidai ba amma ta kaka za mu tinkari malam to yanzu ta ina za mu tinkari wai ta ina za a tinkari malam malam ya yi ba daidai ba ya yi kasassama ya yi ɓanɓarma ana maganar za a gyara wai ana maganar cewa za a tinkare shi to ai yanzu kada mutum ya je gari neman gida ya rasa ido to ta ina za mu tankari mala to wane ne zai iya gaya mashi a ni dai wallahi bai isa ba to wane wai ana ta zai yana da ana ce yawa zai gaya wa maka Allah gaskiya kuma yi ne wa'azi ne to shi ne yake gaya mutane idan shi ba isa a gaya mashi ba kai waye kashi annabi ne annabi Allah yana magana da shi ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الله زي شو منزان الله يا كي منزان الله اتق الله كجي سوران الله النبي زي أشي مسيبي يجي سوران الله وايوش أشي مسيجي سوران الله وايوش والله أشي مسيجي سوران الله magabata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa daraja a wannan al'ummar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an musu nasiha ko an musu gyara ko an ce ku ji tsoron Allah ko sun yi kuskure an gyara musu abinda suke cewa la khaira fikum in lam taquluha idan ba ku gaya mana gaskiya ba ba ku mana nasiha ba babu alheri tattare da ku Abinda suke gaya almajiran su kenan sai su ce wala khaira fina illan na qabalha mu kuma in kuma gaya mana gaskiya kuka mana nasiha kuka gyara mana kuskuren mu in ba mu karɓa ba tobu mu ko babu alheri tare da mu hmm. wallahi akwai 'yan siyasa da yawa gwamnoni da yawa 'yan karɓar gaskiya saboda girman kai yasa suka ci akwai su ko babu ba wanda isa ya gaya mai gaskiya ba wanda isa ya gyara mashi ai shi gwamna ne yiwa excellency a sanadiyar wannan Allah zai ruguza shi ya tiƙa shi da ƙasa ya mai da shi banza a cikin jihar ba mai sake ganin shi da kima ko daraja guda nawa suka faɗi sanata nawa ya faɗi ɗan majalisa nawa ya faɗi wanda girman kai da ƙin gaskiya ya jawo mashi shugabannin ƙasa nawa suka ruguje waɗanda girman kai da ƙin karɓar gaskiya ya jawo musu balle kai just a teaspoon Allah kan kare mu Allah kan tsare mu to shi yasa shedan da yawa Allah girman kai sai Allah ya mu'amalance shi da kishiyar abin da ya nema qala fahabit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin na'am to dama mun ce mai girman kai bai karban gaskiya yanzu nan gudu abin da shedan kamata ya ce na tuba ya Allah hmm. ya Allah ka yafe mu ba zan tsara ba na yadda zan yi ko to mai girman kai bai karba kuskure bari guje abin da shedan ya faɗa قال أنظرني إلى يوم يبعثون ونبا جيجي لك على سيتي أنظرني تناجي كوانا يدى abinda kawai nake so ka jinkirta min zuwa ranar da za a tada bai wai bai yadda ya gyara kuskuren ba bai yadda ya tuwo ba a a batta a haka shi ne abin da yake bukata kawai a jinkirta shi. duk abin da zai faru nan gaba ya faru kenan amma dai ba zai dawo ya gyara wannan kuskuren ba shi ne kala an zirni ila yau mai ba so me yasa ce a jira masa zuwa ranar tashin alkiyama yadda shi da zuri'arsa za su daɗe ya samu ɗaukan fansa akan zuri'a annabi adam da zuri'arsa abu na biyu kuma ya tsallake wa mutuwa in an jira shi har zuwa ranar tashin alkiyama kidan shi bai mutu ba me Allah yake da shi a wannan lokaci Allah rama qala innaka minal munzari qala sai Allah yake masa innaka minal munzari lalle kai kana cikin waɗanda ake jinkirtawa za mu jirkirta maka kamar yadda ka nema sai dai malamai suka ce ba a ansa masa addu'a ta duka ba shi ya roƙi a bar shi har zuwa ran tashin alƙiyama Allah kuma ya ce a'a ba zuwa ran tashin alƙiyama bane saboda a wata ayar sai ce ila yawmil waqti ila yawmil waqtil ma'lum sai Allah ya zan jinkirta maka amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa lokacin nan sananne me lokacin sananne malamai suka ce shine lokacin da za a yi busar kafo ta farko shedan zai rayu har zuwa wannan lokacin ita ce nafkatul faza da Allah ya ce wa yau mai yunfaku fi suri wa yau mai fi suri fafazi a man fi samawati wa man fi al'ardi illa man sha Allah wa kullun atauhu dakhirin Allah ya ka ambata musu ranar da za a yi busa a cikin kaho fafazi a man fi samawati wa man fi al'ardi illa man sha Allah waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duka za su firgice su gigice in ji Allah maɗaukin sarki ita ce nafkatul faza to har zuwa wani lokacin shaidan yana nan amma lokacin da za a yi nafkatul sa'i to shi mana cikin wanda za su mutu ita ce a suratul zuma wani fi fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah mm. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يجب فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أه. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة lokacin da za a yi wannan busa shi ba shi dan zai mutu shi ba shi dan zai mutu ba za a jira masa har zuwa ai tashin alkiyama yayi ta zarce kawai filin ƙiyama ba Allah ba zai jinkirta masa wannan ba to shine Allah ya ce innaka minal munzari to yanzu da ya samu bukatar sa daidai gurgudu ta biya zai yi tsawon rayuwa shi yasa tun lokacin ake dauki ba daɗi da shi tsohon criminal ne tsohon najadu tun lokacin ake bugawa saboda haka ya maka wala wala abu mai sauki ne dan ya fi ka wayo ya fi ka dadewa a duniya an buga da shi zamanin adawa da samudawa da fir'auna zil autadi da samudul lazina jabu sakar bilwa duk tare da shi aka buga aka zo zamanin su abu jahil da su abu lahabi da su utubatu bin rabi'a da su sheba duk da shi aka bubuga haka aka gangaro aka yi kai da tsohon bush da sabon bush duk da shi aka yi kai duk su kwandalina da rice ɗin da su aka yi kai abin nan su antoni zini su chile dick duk da shi ake ta bugawa har yanzu yanzu har yanzu ga mu karnin manya-manyan maguzawa har yanzu zai duka da shi ake bugawa to sai shi ɗin yi wata magana bi ma أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فلن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ألا buɗan bakin shaidan sai ce ya ubangiji tun da dai ka halakar da ni kuma ba dan kowa ba saboda na wa wannan sujada to ni kuma da shi da zuri'arsa la'aƙa udanna lahum siratakal mustaqim sai na zaune musu akan hanyar kami kakkiya siratal mustaqiman kan nan da kake magana akan ta to ni kuma zan zaune ka hanyar ba za su bi ta ba ba za su taɓa wucewa ta kanta ba kun ji alƙawarin da yawa Allah sai ya hana bin mu bin sirat al-mustaqim shi yasa Allah ya sa mana ita a sallah mai ta roko ihdina ihdina sirat al-mustaqim mai ta roƙon Allah mana ya Allah ka shirye da mu sirat al-mustaqim shedan yace ya dauki alƙawari sai ya yi ne sai ya zaune ma mutane wannan sirat al-mustaqim ne ya hana bayin Allah bin wannan hanya nan shedan ya tsaya shedan yake sun mala'ati yannahu sannan zan zo musu in ji shaidan min bayna aidihi ta gabansu shaidan zai zo mutane ta ina ta gabansu wa min kalfihim bayan na zo musu ta gaba kuma zan zo musu ta baya wa an aimanihim eh? na zo ta gaba na tare musu sirat al-mustaqim na koma ta baya na tunkuɗe su to sai sake dawo an aimanihim ta gefen dama nan ma zan bullo musu sai na an gaje su daga kan wannan hanya wa an ilhim bai isa ba zan sake zuwa musu ta ina ta hagu in sake bangaje su ya ce wala ta jido aksarahum shakin ya Allah waɗannan wannan adam ɗin da zuri'arsa ba za ka samu mafiya yawa sun maka biyayya sun gode wani imarka ba sai na hana su na tare su kashi ɗan bai da kunya a suratul isra sai kamar ma nuna Allah yake da hannu Allah fa yake faɗa wannan magana قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا وجريك الدنيا فإلي نشيرا ده الله فيكي مغنى كي الله سركي هكما شي الله سيكي bai shi. wai Allah yake cewa ƙala ara aitaka wai ka nan wai ke faɗa Allah hmm. ara aita ka ka? to na zikar ranta alayya wannan adamun da ka fifita shi a kaina ka girmama shi a kaina la in karta ni ila bilkiyama yan ka jirkirta mun zuwa ran tashin kan na zuri ya tahu illa ƙalila, sai na halakar da zuri'a ta gaba ɗaya sai yan kaɗan ne kawai zan bari Allah ya ce an jinkirta ma duk abin da zaka je kai Allah sarkin iko shi ala kulli shay'in qadir ne shi mai iko ne bisa dukkan komai sai hada jinkirtawa yayin eh, kai ne ya sai ka ce to bari mu murushe ka tun daga yanzu a huta tun da mun hango to Allah ba zai mishi barazana ba mai yi Allah barazana to ya shedan ya gane cewa an bashi zai iya halakar da mu yana da ilimin gaibi ne yaye san zai yi nasara zai halakar da al'umar annabi adam da 'ya'yansa da zuri'arsa ba ilimin gaibi ya sani ba zato ne kawai mene ne zato ne zato yake in abin shi zai iya wannan aiki zaton nasa kuma sai muwafaka da daidai ina fata fahimci wannan shi yasa Allah da ya zo yi mana magana sai ce wani kadi saddaka alaihim iblisu zanna wani kadi saddaka alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin da Allah yana magana yadda al'umma duniya ta lalace sai ce wani kadi saddaka alaihim iblisu zannahu hakika shedan ya gaggata zatansa a kansu kenan san da ya faɗo waccan magana zato yake ba tabbas yake da shi ba hmm. ba ilimin gabi yake da shi ba zato yake ya faɗa sai kuma zaton ya gasgata akan mutane da yawa hmm. Allah ya ce fatta uhu sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minina hmm. sai dai yan kaɗan daga cikin masu imani su ne waɗanda Allah madaukin sarki ya tsallaka su wane ne waɗanda Allah ya tsallakar su ne masu imani masu imani dan su ne waɗanda suke aiki dan Allah sai sa ayoyi da dama zaka ga an ce إلا عبادك منهم إلا عبادك منهم المخلصين في كم شيء أن اللي يشوف على كده باين قبل ده كم شيء إلا عبادك منهم المخلصين سيدي باين كما في إكلاسي ما في أبدا الله سوى أن سنت كرفينا shi yasa babban makamin da ake iya yakar shi dan a masa fata-fata a kai shi kasa da ikilasi me ake ce ikilasi duk abinda zaka za ka yi kai dan Allah inda za ka yi addini dan Allah duk abin da zaka yi na addini zaka yi dan Allah madaukakin sarki to wallahi ka fi karfin shaidan amma idan zaka yi dan ayaba ka a ce ka iya a ce ba ka maka ko sun shaidan criminal ne in zaka yi arkin alheri ya kokari ya hana ka in ya buga ya buga ya ce sai ka yi in aikin alherin guda biyu ne ɗaya na da lada da yawa ɗaya lada ya kaɗan ya hana ka mai lada da yawan yi mai ya kaɗan ne in ka sha da ƙyar kai mai lada ya kaɗan ne lada ya kaɗan ne ta samu ba zai barka ka ba sai ya sake dawa sai ya ƙara kumbura maka kai kuma ya jefa maka riya ita ma 'yan lada da ka samu ya ƙara baɗar da ita to a lokacin da zai koma tun tsire dariya ce bukata ta biya wannan lada ba za a je da ita lahira ba to amma mai ikilasi mai yin aiki dan Allah duk abin da zaka kai dan Allah Allah kadai kake so ya yawa Allah kake so ya biya ka to wallahi ka riga ka gama da shi nan Allah ka ba mu ikon gamawa da shi nan kar ka ba shi dan ikon gamawa da mu to ku saurara ku ce. abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas da ya zo fassara wannan aya ya ce abinda shaidan yake nufi kun ga ya ce sun mala'ati yannahum min bayni aidihim ko hmm. zai zo ta gaba hmm. wa min kalfihim zai zo ta baya hmm. wa an aimanihim zai zo ta dama waye shi ma zai zo ta hagu bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta ƙasa ba me yasa bai ce zai zo ta sama ba saboda sanar rahamar Allah ke sauka bai da ikon da zai shiga tsakanin bawa da rahamar ubangijinsa shi yasa bai gwada ba bai gwada ba to me yasa ba zai zo ta ƙasa ba saboda girman kanshi in ya zo ta ƙasa ayi ya gaza har yanzu girman kan yana nan sau da ba zai zo ta ƙasa ba to me yake nufi zai zo ta gaba abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce ai abinda shi ɗin yake nufi shine shakika hum fi amri akirati shi ɗan zai jefa wa mutane kokonto akan kan lahira haka nan kawai shi ɗan zai rinka jefa maka wasu tunanin nan banza da wufi to lahiran nan da ake magana wai wa taɓa zuwa lahiran nan ya gano wa ma ya je ya dawo to ita lahira nan da ake ta magana a kanta sai fara jefa maka kokwado har abin ya kai ga nan yan kwaya alarama wani yan kwaya sun sha sun bugu eh. ka tuna <laughs> eh, eh, wai dan kwaya ne an sha an bugu ana tare sai ɗaya daga cikin sai ce kai baba za mu iya shiga aljanna nan ko da irin rayuwar mu nan wato shi kansa yana irin rayuwar su dan dai ba a samu aljanna da ita sai dai dan ya ce kai da Allah ba ba karka damu sai aljanna nan fa kiyaman nan fa gaba ɗaya lokaci da ake tashi abin duka rububi ne sai kawai abin da zamu yi eh, an zo bakin kofa aljanna ana wannan rububin kawai sai mu fake idanun mala'ika kawai sai mu rifta <laughs> yawwa bayan mun rifta kuma sai mu fiske wai su fiske wato sai su shabur kenan eh. sai su ɗaure fuska yadda kar wani kar wani ma gwada wani mala'ika gwada tambayar su wata ina suka shigo dan kwaya akwai matsala wai za a yi wumi a rinta aljanna haba ko gamar hau za ka yi wumka rinta gamar hau zai ba yau ne nake maka nan asarok abuja ba azumi ne ba yi a eh. wasu magana ya ce kai da Allah ba ba wutan nan fa ma an ga ka ga gayu ne da dama za a hada ciki kawai <laughs> wato dan kwaya ba haka da ba zai yi ba wata ji wai wutar ma an shiga wai gari ne da yawa a cikin to menene ba na ba shi kaɗai ne shiga cikin wutar ba Allah ka tsare mu da shari'an kwaya to shedan daga cikin abin da zai yi shine zai sa muku kokwantar ne kokwanto akan lahira shine ya zo muku ta gaba na'am Abdullahi dan Abba zai ce da yace zai zo muku ta baya kuma dama gaba lahira baya duniya to zai sa muku jarabar san duniya ne kowa kawai ta yayi kudi kowa kuɗi kaga mutum ba irin taɓar gazar da a duniya ba zai iya yi ba saboda me saboda kuɗi shaidan ya yi nasara ko bai nasara ba ya yi nasara ƙur'ani da kansa ya nuna neman duniya ya ɗabi jama'a Allah ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya bal tu'siruna al-hayata ad-dunya al-hali wal akhiratu khayrun wa abqa yace ya'rifuna zahira ya'lamuna zahira ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun yace man kana yuridu al-ajrata من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد حرس العاكرة من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أه. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون na ƙur'ani da alaran ya karanta mana duka shaida suke bayarwa akan burin shedan na sawa mutane duniya su manta da lahira ya tabbata tabbata mafi yawa sun fada cikin wannan tarkon Allah ka tsare mu Abdullahi dan Abba zai ce da yace zai zo musu ta dama shine zai sa musu shubha a addini wajen neman lada duk a tsunduma a bidiya ka ji wani bala'i mm-hmm. kai dan ko ayya kwashi mutane da yawa bidiya ku ta dauki ba dadi da mutane malam ana kokarin gwada wa mutane sunna amma suna nan sun makalkale wa bid'a ina aya babu ina hadisi babu wa ya saka a wani littafi aka gani babu wa ya saka ina wajen na aba na kaza lafiya faluna ga malaman bid'a kuma kullum sai daurewa bid'ar gidi suke kuma sun san bid'a ce sannan zai zo musu ta gefen hagu me zai zo ta gefen hagu shi ne jefa su cikin ma'asi cikin saban Allah wannan ya zama ɗan giya wannan ya zama mazinaci wannan ya zama dan luwaɗi waccan ta zama yan maɗigo ko kalli bala'in da ake ciki wai a cikin ramadan din nan da rana akwai masu kiran kansu musulmai amma ba su daina jinna da rana ba ba ma wani dare ba a ramadan din nan <coughs> wannan din bala'i ne wani mai mata take da shi wanda mata ka ce. mutum da mata hudu yana zina wannan wani irin ce ne me ya kai ka ina ka je da kake nema to shedan zai tsandu masu cikin ma'azi Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah manyan malamai hadisi guda uku so kawo wani asar daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cikin wayannan manyan malaman hadisi akwai Ahmad bin Hanbal cikin wayanda manyan manyan malaman hadisi akwai Abu Dawud cikin wayanda manyan malaman hadisi akwai Nasa'i da isnadis zuwa ga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu addu'o'i Abdullahi dan Umar yace annabi ya taba barin wayannan addu'o'in ba wace addu'a ce wannan wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba shine annabi kan yi addu'a yakan ce Allahumma ihfasni min bayni yadayya wa min kalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki wa a'udhu bi azmatika allahumma an ugtala min tahti wannan addu'ar Abdullahi dan Umar yake manzon Allah bai ta ubarinta ba saboda wannan maganar da shi dan ya faɗa yace summa la'ati yanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah daga nan ya rike wannan addu'a yake yakan ce ya Allah ka tsare ni gabana ya Allah ka tsare ni ta baya ya Allah ka tsare ni ta gefen dama na ya Allah ka tsare ni ta gefen hagu na ya Allah ka tsare ni ta sama na ya Allah ina neman tsari a wajen ka abin kofar ragu ta ƙasa na ya Allah ka tsare ni gaba daya wannan addu'a mu ma mu ta yin ta ya Allah ka tsare mu ta gaban mu Allah ka tsare mu ta bayan mu Allah ka tsare mu ta daman mu Allah ka tsare mu ta hagu mu Allah ka tsare mu ta saman mu Allah karka bari a mana kofar rago ta kasan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah